الحمد لله الحمد لله الذي أنقذ البشرية بشرية ببعثة الرسل وأخرجهم بهديهم من الظلمات إلى النور وجعل أفضل فضل, أفضل فضل وأتم نعمته وأتم نعمته ومنته عليهم نعمة خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين محمدا النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة ندخرها ليوم الخروج من الدنيا والقدوم إلى الآخرة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن المتقين هم الفائزون وإن العاقبة للمتقين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمني الله وإياكم أن الهدي الإلهي والوحي الرباني هو السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية من حضيض الهلاك والشقاء والشقاء والوبار كما شهد بذلك التاريخ البشري إن التاريخ البشري شاهد بأن الناس كلما قرب أهدهم بالهدي الرباني واشتد اتصالهم وتمسكهم به سجل التاريخ لهم الفلاح والنجاح والسعادة والنجاح وكلما بعد عهدهم به وانحلت أغرى الاتصال أو أغرى اتصالهم به وتحرفوا عن سبيله اشتد شقاؤهم وانحطوا إلى أسفل السافلين وقد كان الناس في حين وقد كان الناس حين بئثة حين بئثة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل لم يكن بين عيسى لم يكن بين عيسى بن مريم ونبينا صلى الله عليهما وصلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لم يكن بينهما نبي ولا رسول وكانت فترة ما, فترة ما بينهما ستة قرون فاندرست آثار الأنبياء اندثرت آثار الأنبياء والمرسلين وتحكمت الجاهلية والظلام والظلام والغواية والضلال في أوساط كافة المجتمعات فطمست آثار التوحيد واستبدلت بالتوحيد إبادة الأوثان والأصنام وأبدت الأشجار والأحجار والجبال والأنهار بل حتى الطيور بل حتى الطيور والحيات وغيرها من الحيوانات وأبرت الجن والشياطين ونسيت و... وانتحكت الحرمات ونسيت واندثرت معالمها فلا قيمة للنفس المنفوسة فسفكت الدماء لأدنى سبب ووئدت البنات والقتل والغصب كان ديدنهم والظلم والغدر شعارهم والخراف والخرافة والشعوذة معتقدهم فكانوا حقا على شفا حفرة من النار حتى إن الباري عز وجل نظر إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم ففي أوساط هذه الظلمات والجاهلية الجهلاء بعث خاتم الرسل والأنبياء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبشر به المبشر به في كتب السماء بعثه الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اصطفاه من بني هاشم واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى قريشا من كنانه واصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى الله عز وجل من ولد إبراهيم إسماعيل كما رواه الأئمة الأعلام وهو صلى الله عليه وسلم خير بني آدم نفسا وخيرهم بيتا شرح صدره ورفع ذكره وجعله سيد ولد آدم أجمعين بيده لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه من النبيين والمرسلين كما أخرج ذلك أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري شهد الله له بالرسالة فقال ياسين إنك لمن المرسلين على ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وأقسم وشهد له بالرسالة حيث قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون إن الله تعالى اصطفاه وأعطاه أكبر آية وأفضلها من آيات التي آتاها الأنبياء والمرسلين قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما الذي أوتيته وحي يتلى وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا فالقرآن آيته والسنة سبيله وخلقه القرآن جمع الله له محاسن فقال بعدما أقسم وإنك لعلى خلق عظيم فسعادة البشرية بالإيمان به وبمحبته وباتباعه هو سبيل النجاة قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فتمسكوا بهديه وجددوا إيمانكم به وأكثروا من محبته وقدموا محبته على محبة النفس والأهل والمال والولد فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين وتمسكوا بوصاياه وصيته للأمة وصيته للأفراد وصيته لولاة الأمور وصيته لأهل الدثور وصيته للفقراء وصيته للشباب وصيته للنساء وصيته للأولاد ووصيته لكافة الناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فإن تقوى الله نجا ثم اعلموا عباد الله أن أوثق أن من أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وإن من الحب في الله حب رسول الله وإن من الحب في الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن البغض في ال... وإن من البغض في ال... وإن من البغض في الله بغض من بغض من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وعاداه فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبته ينال قربه ينال قربه قال صلى الله عليه وسلم إن المرء مع من أحب يوم القيامة جعلنا الله وإياكم من الذين من الذين رزقوا مرافقة نبي نبي مرافقة نبي الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات bayan Allah mu ji tsoron Allah jalla wa ala kamar yadda Allah ya mana wasi'a. domin masu tsoron Allah sune masu rabauta kuma kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah musani bayan musani yan uwa cewar shiriyar Allah da kuma wahayin da Allah ya saukar da shi shine tafarkin tsira kadai shine kadai tafarkin tsira wanda zai tsirtar da bani adam baki daya daga halaka daga ramun tadewa da halaka ya zuwa ga tsira kamar yadda tarihin bani adam shaida ne da kan cewar koyaushe mutane rayuwarsu da kuma wanzuwarsu a wannan duniya ya kusanci shiriyar annabawa da shiriyar da Allah ya saukar kuma saduwarsu da wannan shiriya da riƙonsu gare ta ya ƙarfafa to tarihi ya shaida ne akan rabautarsu da tsiransu da arzikinsu da kuma kubutarsu daga dukkan sharri kuma koyaushe zamaninsu ya yi nisa daga zamanin annabawan daga zamanin da shiriyar Allah ta kasance a bayan ƙasa kuma igiyar da ta ɗaure su da wannan shiriyar ta sunce suka kauce gabarin wannan tafarki na shiriyar annabawa to taɓe wasu tarihi ya nuna cewar taɓewarsu ta tsananta kuma suna fadawa ya zuwa ga asfalus tafilin mafi kaskantar masu kaskanta yayin da Allah ya aiko cikamakin annabawa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi yayin da Allah ya aiko shi mutane sun kasance a lokacin fatara yankewa tsakanin aikowar annabawa tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi babu wani manzo Ƙarni shida shekara ɗari shida ke tsakaninsu abinda annabawa suka bari da manzanni da suka zo da shi ya riga ya gushe jahiliya ta tabbata ta kama al'ummomin bani adam duhu ya tabbata a bayan ƙasa bata da karkata gabarin tafarki ya zamanto ne alamar dukkan al'ummomi an manta da tauhidi an musanya maimakon tauhidi bautar gumaka aka bauta ma ana bauta ma duwatsu da bushiyoyi da ƙoramu da teku bal tsuntsaye da macizai da mesa da sauran dabbobi da an bauta musu aka bauta ana bauta ma aljanu da shaidanu dukkan wani abu wanda yake na alfarma ne aka keta shi ala dukkan waɗansu alamu da iyakoki wanda za su tabbatar da wato kyautayi da tsarki aka rusa su babu kima garan ɗan adam aka zubar da jini saboda dalili wanda bai taka kara ya karya ba 'ya'ya mata aka rinka binne su da ransu kisa da kwace ya zamanto ne alamar wannan al'ummomi, zalunci da ha'inci ya zamanto shi ne alamarsu. karkata da kuma canfi ya zamanto shi ne su suka zamanto hakan tabbas wato a gefen ramin wutar jahannama har Allah maɗaukakin sarki ya kalle su ya ƙi su larabawansu da ajamawansu a cikin irin wannan dufai ne duhu da kuma wannan jahiliya wadda take mai isa matuka a cikin jahilci Allah ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi bishara da shi a cikin littattafan da suka gabata ya aiko shi ga mutane baki ɗayansu larabawansu da ajamawansu yana mai faranta rai ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari yana mai gargaɗi ga waɗanda suka karkace suka ƙi imani Allah ya zaɓe shi daga banu hashim ya zaɓi su banu hashim a cikin ƙoraishi a cikin ƙoraishi babu gida kamar banu hashim a cikin banu kinana larabawa babu kamar ƙoraishi a cikin kinana a cikin 'ya'yan annabi ismail babu kamar banu kinana Allah kuma ya zaɓi annabi ismail a cikin 'ya'yan annabi ibrahim saboda haka Allah ya zaɓe shi ya sanya shi a cikin mutane a rai a rayuka babu rai kamar ran a cikin rayukan bani adam babu rai kamar ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin gidaje babu gida kamar gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi allah ya yalwata kirjinsa ya ɗaukaka ambatonsa ba a ambaton allah sai an ambace shi ka duba ka gani ƙarni bayan ƙarni bayan aikensa har yanzu babu wanda ake ɗaukaka ambatansa ake ɗaukaka sha'aninsa irin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk suka yi gaba da shi ambatansu ya zagonye ba a ambatansu sai da tsinuwa ina abu lahab ina abu jahal ina huyayi ibn ahfab ina ka'ab ibn al-ashraf ina manya-manyan yahudawan da suka yi gaba da shi ba a ambatansu sai da la'ana babu wani wanda yake ɗaukaka ambato gare su bal in an ambace su sai dai an ambace su da adawarsu da gabansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a biyar da ambatansu da tsinuwar albarka Allah ya sanya fi sallallahu alaihi wasallam shugaban bani adam baki daya ranar alkiyama zai kasance tutar yabo tana tare da shi ranar alkiyama dukkan bani adam dukkan mutanen kirki annabawa tun daga annaba adam da waɗanda suke bayansa na annabawa suna ƙarƙashin wannan tuta kamar yadda ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai ɗauki ransa ba sai da ya miƙar da karkatattar hanya hanyar da hanyar da aka karkatar da ita hanyar annabi Ibrahim hanyar tauhidi da aka karkatar da ita aka bauɗe ta Allah bai ɗauki ransa ba sallallahu alaihi wasallam sai da ya raya ta ya miƙar da ita ya dawo da tauhidi ya tsare shi ya kuma gina al'umma wadda ta zamanto ita ce khairu ummatin ukhrijat linnas Allah ya sanya tsirar bashariya ba gabaki daya a hannunsa ne Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi za ku shirya Allah madaukakin sarki ya sanya igiyar aminci igiyar tsira a hannunsa take shine al'urwatul wuska igiya wadda take tafi aminci kuma ya sanya shi rahama ga halitta baki ɗaya ba kawai ga mutane ba rahama ne ga mala'iku rahama ne ga sammai rahama ne ga kassai rahama ne ga halitta rahama ne ga dabbobi rahama ne ga mutane da aljanu bal kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin, alamin ba mu aiko ka ba face rahama ga talikai ya tambayi jibril alaihi salam cewa Allah ya ce ya aiko ni rahama ga talikai shin kai ma ka samu rabo daga wannan rahamar ya ce tsare na samu rabo daga wannan rahamar domin sanadiyar aiko ka Allah ya saukar da cewar cewa san samma amin cewa ni abin biyayya ne a can sama kuma ni amintacce ne lokacin na aminta cewar Allah maɗaukakin sarki ya bani aminci sanadiyar aikenka saboda haka hatta mala'ika jibril ya samu rabo daga wannan rahama ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda rahamarta take bayyana ba shi da iyaka ba shi da iyaka mazahirin rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka tashi ƙididdiga su ba su da iyaka babu wanda yake gafala ko yake gaba ko yake jayayya ga wannan rahama da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita illa waɗanda ba su san shi ba don haka wajibin al'umma shine su sanar da duniya baki ɗaya wannan rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karfin haske nasa babu waɗanda ba a duniya a yau babu waɗanda suke imani da addini irin waɗanda suke imani da addininsa sallallahu alaihi wasallam to wanda suka fi kowa cancanta da shi su ne waɗanda suka yi imani da shi kuma suka so shi soyayya saboda Allah mafi amincin igiya ita ce mafi amincin igiyar imani ita ce igiyar da ta da take a cikin soyayya saboda Allah da kiyayya saboda Allah daga cikin soyayya saboda Allah san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa a so shi fiye da mutum yadda zai so kansa da iyayensa da 'ya'yansa da dukkan mutane dina ali radiyallahu anhu an tambaye shi yaya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wajenku ce muna sansa fiye da kawukanmu fiye da iyalanmu fiye da 'ya'yanmu fiye da ruwan sanyi ga mai jin tsananin kishiri ishi don haka soyayyarsa ta zamanto ita ce alamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace daga cikin al'ansar lokacin yakin Uhud an zo an gaya mata an kashe mijinta an kashe 'ya'yanta an kashe ɗan uwanta a koyaushe aka kawo mata labarin kisan ɗaya daga cikinsu sai ta tambaya yaya halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake har sai da aka ce mata yana nan lafiya ta ce ku nuna min shi idona da idona ya gan shi da aka nuna mata shi ta gan shi ta ga shi ne ta ce dukkan musiba ya rasulallah idan dai ba a kanka take ba mai sauƙi ce hankalinta ya kwanta cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan lafiya haka Khubayb an ɗauke shi za a je a tsire shi lokacin da mushrikai suka kama shi ya ce a tsaya yi sallah a biyu ya ce da ba don kada a ɗauka cewa tsoron mutuwa ne ya sanya shi ya tsawaita ba saboda jin daɗin wannan sallar a biyu da ya yi da ya tsawaita ta amma ya gajarta ta don kar ɗauka ya yi raki a kan cewa za a kashe shi saboda Allah aka ce masa yanzu ya hubai a ce kana zaune cikin iyalanka a maimakon kai da za a tsire a ce muhammadu ne ake kaddamar da shi a tsire shi yaya za ka ji yace wallahi a wannan hali da nake ciki kaya ba na so a ce ta soki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ballantana a ce shi ne za a zo a tsire shi haka suke suka fanshe shi da kawo kansu da dukiyoyinsu da iyayensu suka taimake shi suka ɗaukaka al'amarinsa don haka allah maɗaukakin sarki ya cika alkawarinsu a gare a gare su kamar yadda ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat Lai sakhali fannahu fil arzi kama saklafa la dinamin qablihim walaimakki nan lanahum dinahum labyarta banahum walaibaddilan nahum min ba'a di ƙaufi him amna ya abu do na na bi sha'i. Allah ya yi alƙawari ga waɗanda yi imani daga gare ku suke ayyuka nagari zai tabbatar da su a bayan ƙasa zai tabbatar musu da addinin su wanda ya zaɓar musu shi zai musanya musu halin su na tsoro zuwa ga aminci. za su rinka bauta masa ba sa tarayya da shi da kowa a cikin ibada to haka suka suka kasance su Allah ya tabbatar a bayan ƙasa ya buɗe gabas da yamma na bayan ƙasa a gare su suka dangana addinin musulunci gabas har sai da ya tike da mahudar rana wato a cikin ƙarshen daular Soviet Union wato wajen su Tajikistan da sauransu ya dangana da yamma har sai da ya haɗu da tekun Atlantic wato a ƙasar Maghrib haka ya shiga cikin syria ya gangara kuma ya yi kudu sai da ya tike da tekun Indiya wato a kasar yaman haka allah ya makana su a bayan ƙasa kamar yadda allah ya musu alkawari saboda ne saboda yadda suka rike manzan allah sallallahu alaihi wasallam da imani da shi da gaskiyar soyayya a gare shi da kin duk wanda ya gaba da shi wani makaho daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kuyanga Wanda ta haifa masa ɗa wanda shi ne sanyin idaniyarsa amma kullun zagin annabi sallallahu alaihi wasallam take yana hana ta bata hannuwa ya ne mata gargadi bata nutsuwa bata denawa ran cikin dare ta rinka sakin bakinta a kansa ya ɗauki wuka makaho ne ya same ta ya cika mata wukar sannan ya ɗauki kansa ya kifa a kanta da safa aka gawarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina hada da Allah ina haɗa ku da Allah wani ne ya aikata wannan aika aika ga wannan mace ya taso yana ratsa sahu babu ko ɗan jagora a gare shi yana tuntuɓe da mutane ya ce ya rasulallah ni ne sahibinta sannan ya gaya masa kissarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya jinin ta ya zamanto watsatsi to ka duba ka gani babu wanda yake mabukaci ga abokiyar zama irin wannan bawan Allah wanda ita ce masa ita ce take masa yar jagora ta haifa masa ɗa amma saboda ƙiyayyarta da zaginta da take da sakin bakinta da nuna wato ta waya, da zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wannan mataki a kanta kuma annab sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukuncin a kanta to haka suka kasance wajen gaba da duk wanda yake kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsarkake zuciya daga gare shi da nuna soyayya a gare shi kamar yadda yanzu kasashen turai jagora a kansu ita ce faransa a waɗannan kwanakin suka ɗauki jagorar sakin baki da maganganu miyagu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba da kariya ga waɗanda suke aibata shi a lokacin da musulmi suke jaddada imaninsu da soyayyarsu a gare shi wannan yana daga yana wajaba a kanmu da mubarranta daga makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu mu ƙi su mu ƙi al'adunsu mu ƙi tafarkinsu faransa tana tutiya da cewa su ne suka fi kowa waɗanda su ne suka fi kowa wayewa a bayan ƙasa suna kiran mutum ba zai zamanto ɗan adam nagar ba har sai ya zamanto evolue wato wanda ya ɗauki al'ada irin ta faransa to mun barranta daga mun barranta ga Allah da manzansa daga al'adar faransa makiya manzan Allah sallallahu alaihi wa Sallam, kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawar shiriya ya tsirar da mu da manzan Allah sallallahu alaihi sallam mu da mu yi riko da sunnarsa mu yada ta a cikin al'umma mu bayyana ta abinda kuma suke ki shine abinda suke ki shine yaduwar hasken annabi sallallahu alaihi wa Sallam. Waya aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun Allah kuma yaƙi sai ya cika haskensa a bayan ƙasa ko da kafirai suna ki إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنساء وسائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب حب من يحب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا اللهم اصرف اصرف عنا البلاء والوباء اللهم اصرف عنا البلاء والوباء اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك خير الدعاء وخير المساله وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياه وخير الممات ونسالك الدرجات العلى من الجنه qumu ila salatikum yarhamukum Allah